Gwamnan jihar Dr. Bello Matawallan Muradin ne ya ba da wannan umarni na dakatarwar da ta fara aiki yan take, inda ya nisantar da gwamnatin jihar daga wannan nadi da aka yi wa ɗan ta'addan. Sanarwar da sakataren gwamnatin jihar Kabiru Balaraba Saddauna ya bada ta bayyana cewa gwamna Matawalle ya nada kwamiti mai mutum shida karkashin shugabancin Honorable Yahaya Chado Gora don ya bincike musabbabin da suka sanya sarkin yin wannan naɗi. Barista Musa Garba, babban sakatare a ma'aikatar shari'a ta jihar, shine sakataren wannan kwamiti. sanarwar ta kuma bayyana cewa alhaji mahe garba marafa hakimin yan doto shine yanzu zai ci gaba da tafiyar da harkokin masarautar tun da farko kafin a yi naɗin a ranar asabar shugaban ƙaramar hukumar tsafe aminu mudi tsafe ya ba da wasu dalilan da suka sanya naɗin aleru mutumin da ke tsafe dan dan tsayen ne sannan duk inda ba mu ji labari game da alhaji ado magana ce muke ji ta alheri ta shiga tsakanin ta hana a tada hankulan al'umma saboda haka mu aminta da ayyukan da kai alhaji ado cewa inda aka samu can karo da juna a kan zamantakewa Allah ya hana maka rana ka shiga kahita don ganin al'umma na karamar hukumar mulki ta tsafe sun samu zaman lafiya saboda haka waɗanda wani wasarki ya kamata ya jagorantar da kai tun daga nan inda kake zaune mun rai tun daga yan dotan daji bawa ganga kwarin ganuwa keta kizara dan cibga kuncin karho wanda wani dan bangare kake ciki a da amma yanzu da wannan wurare mai girma jami'a na yan dotan ya aminta da cewa duka wannan wurare musamman hilanin da ke zaune a nan wurare kai ya jagoranta a bayan ba kowa to idan ka yi fafutuka don al'umma su zauna lahiya ba ka da mukamin komi a masarauta ina ga yanzu Allah ya ara maka rana na cewa tun daga nan har wuraren da na wada kai ne jagoranta muna kyauta zaton ayyukan da kai na alheri na shiga tsakani ko za ka linka daga karshe mai martaba sarki sai kuwa muna ba da izini na ci gaba da nadi na hadu a matsayin harkar mai martaba yan mawatan lafiya Kafin da ya sawun giwa ya taka na rakumi a safiyar jiya, biyu daga cikin al'ummar 'yan doto sun bayyana min ra'ayinsu game da naɗin aleru A na kuma Jibril Gaba 'yan doto, idan garin 'yan doton daji ne, kuma a hakikanin gaskiya wannan sulhu da an kai an kanada mai girma ado wanda ko duniya ta fi sani da cewa suna wanda ta fi eh, duniya ta fi sani da suna ado aliru gaskiya wannan ba karamin tunani bane da sarkin garinmu wato mai martaba imi alhaji aliyu garba marafa maraba indutu yayi akan sulhu domin sulhu shine zai samu mana zama lafiya tsakankanin su da manoma da makiyaya domin hakan gaskiya tun ma kafin a nada shi mun samu zaman lafiya kwana biyu zuwa kwana uku sati sabanin can da akwai gonakin da bamu noma ba yanzu muna nan kan noman eh, ki an yi shi lafiya kuma mu muna ganin yin wannan biki insha Allahu kama alfiri ne gare mu. 'Yan bindiga da dama bisa su uku biyu suka halarci wannan bikin naɗin. Sani Shahab Malumfashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya.